nace kana maliku yakrahu lil muhrimati wa ghayr muhrimati libsul qiba shin ko maliku na kyama wa mai harama wacce kenan da kuma wacce ba ta harama sa ku ba ka gani alkebba akan yi wa mace tsirara ne a yi alkibba ba ta dace ga mace ba alkubba alkibba nisa laha hausa kuma akwai ne alkibba alkubba a kuka wani ai yan karamci yin yanzu ba an daina kwallon kubta nan na za ta gani ba mai kubta a sai jibril amma shi ma na ga tawayo a ba ɗinki ba ne wani wani kyalle ya samu ya ɗinki da sunan kubta wancan ɗinkin da ake ko a ɗinke wani hawa ta haka ake a kai kasa ita ko an can babu wata take zero ne ake samu idan ka sa sai ka ɗauko nan ka ɗauko nan sai ka kulle sai ka kudu kaga bai kamata mace su sa wannan ba mai harama da haji da wanda ba ta harama da haji kala na kana yaktarahu lufsul quba lil jawari ya hana sanya alkebba da yan mata wa afta bi zalika wa qala innahu yasifuhunna Wai ya sufu a ajarafin nan yana siffata su yana siffata ainihin eh, kuturinsu ko gindinsu yana siffata gindin ta baya daga nan kaga wani abu ne da zai janyo hankalin mazaje gare su العجاز جمع أجر الأجر مؤخر الشيء يذكر ويؤنث الجمع أعجاز أعجاز نخل خاوية قلت فهل كان مالك يكره للنساء مالك نكرها تاوى مات الهرائر فأتي وساونا كنا قال قد أخبرتك ما حكمك بقول مالك في الإماء فإذا كرهه مالك للإماء فهو للهرائر أشد كراهية عنده قلت فهل كان مالك يكره للمهرمة لبس السراويل أنا كرها تاوى ماتا ما يحرم دهجي سنيا وندو السروال لباس يقدس سرطة warraku batai ne wa ma bai na kuma yi daktar wayo an na aljan usara muharrama kala lamya kun yara bi lufsi sarawi lil muhrimati bisar baya ganin akwai wani laifi mace ta wando kala ko da ana maganan kada mace ta sa kayan namiji kada namiji sa kayan mace ai wanzan mata daban yake bai kama da wanzan namiji ba shi wanzan mata ya bambanta sai dai eh, ga wannan in aka ɗebo kayan canis na sai ka gani na matan yana nema sai wani je sai wani mata ya gina sawa قال ابن القاسم رحمه الله تغير المهرمة عندي أحرى sai ta tafi cancanta matasa kuntu hal kana maliku yakrahu lil muhrimati an taharuma fil hulli yana karanta wa mai harama ainihin eh, mai harama da hajji an taharuma ta harama da kayan kwalliya hulli an kunne an hanci warwaro da kuma dai duk abin da yake biyowa أو تلبسه بعدما تحرمه كنت أو كتا باين تاي حرمه قال لم يكن مالك يكره للمحرمة لبس الهلي عندما أن تاسي ما رفي شيء يا إيسا جامع